Kalangu, studio Kalangu. yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. yanayin Nijar. Yau muna alamis ɗaya ga watan Ogista 2019 sashen Hausa studio Kalangu karfe 5 da minti 30 ga kanun labarin. cibiyar haɗakar sandika mafi ƙarfin wakilci a ƙasar niger za ta bayyana tattarar sakamakon zaben da aka yi jiya na gudana a cibiyar kungiyar shirya zaben conep za ku ji bayanin shugaban kungiyar a cikin shirin namu kamar a yame bugun lissafi wato lasisin tuki na samfarin biometric an tsayar da shi cikin satin nan a maradi da zandayar wakilinmu na wannan jihohi sun aiko muna da bayanan shugabannin ma'aikatun sufuri na wannan yankuna. marasa hali da aka kawo likita na samun ɗaukar ɗawainiyar su kyauta a cibiyoyin asibitin kanton ɗin tasawa albarkacin ƙoƙarin al'ummar zamu ɗuma a kai cikin rahoton na musamman. suna sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla mutum ɗaya ya mace da dama suka raunata sakamakon wani tsatsanin da ya afku kenan a yau da saye a garin cerasa kilomita bakwai da birnin kwanni wata motar karta rimbo ta jirkice shigowa garin ta gabas haka dai wakilinmu ya bayyana mana a yanzu dai wato ba a san dalilan da suka haddasa wannan hatsari ba wannan kuma ya abku ne ana ruwa kamar gabakin kwarya jami'in tsaro na garda national na ƙasar niger na cikin wato zaman makoki Mohamed Alwata, kwamandan ɗin rundunar Guard National ta yankin Difa ya rasu a jiya da yamma a faɗar wakilinmu na Difa ya rasu ne biyo bayan wani hatsarin mota bisa hanyar kilakam kimanin kilomita 130 zuwa garin Difa a yau ne wato za a zana idarsa a garin Tawa Allah ya shi ƙarai. Ƙungiyar ƙasa mai kula da shirya da zaɓuɓɓukan wakilan ma'aikata CONEP tun jiya da marece ta soma tattara sakamakon kuri'o'in ma'aikatan domin fitar da cibiyar sandikar da za ta fi girkin wakilci a ƙasar Nijar. Shugaban wannan ƙungiya Isa Ɗan Azumi Yama Musa Hassan bayani inda aka kwana sai ce. jiya an yi kwanan zamani don mu karbi sakamako na zaɓe daga jiha-jiha masu a cikin ordinatar makammala shi abinda ya wakana shine tilabiri da maraɗi zanjar mun samu duka sakamakon su jiha doso tsoron sakamakon departaman guda nan niame mun samu sakamakon kwamin biyu bisa biyar muna jiran sakamakon kwamin uku difa can ba su wannan kwanan zamanin da ake yau ne za su wannan kammala sakamakon nan in sun kare sa mu haka da kama haka nan ne tawa muna jiran su ma suna aikwa kafin faduwar rana muna samu sakamako duka mu kammala mu mu tsaya da percentage sauransu sai mun tara sakamako duka sai mu aikata shi kammala mu gani kakane yake A ranar yau fiye da mahajjata 'yan Nijar ɗaya suke a ƙasa mai tsarki domin sabke farari haji na shekara da sha tara ɗaukar su da tarban mahajjatan na bisa hamdala sai dai an samu rasuwar wani laccizo guda ranar talata a yanda Mustapha Kadi mamba na masu kula da al'amuran koho ya faɗa ga fasar bayanin da ya yi. Kawo yau mun sami sauka goma sha uku na jirage kuma insha Allah za a ci gaba da kawo maniyata har zuwa ranar Asabar idan kwami na tafiya daidai. Jirgi na goma sha uku zai sauka da misalin karfe biyar na maraicen yau dauke da maniyata ɗari biyar da sittin. Ta haka za su kai sama da maniyata dubu bakwai ba tare da an haɗa da waɗanda suka ɗauki jiragen yawo ba. Wasu sun riga sun iso Madina wasu kuma suna ci gaba da zowa. Abin riƙewa shine nan da sa'o'i arba'in da takwas gwamnatin Saudiya za ta rufe hanyoyi na ƙasa wato idan kuka iso jidda ba ku da damar ɗaukar mota domin zuwa madina kenan ya zama tilasta dukkan maniyata su kwarara zuwa makka idan muka isa can za mu dakace lokacin zuwa mina inda za mu share kwanaki tsakanin uku hudu da biyar baki ɗaya al'amura suna tafiya da kyau sosai sai dai kash mun samu rasuwar mutum guda mai shekaru saba'in a duniya kamar yadda lamarin ya kasance a yamme an tsayar da bugun lasisin farmi samfarin biometric a cikin wanga satin a maraɗi a cewar daraktan ma'aikatar kula da sufuri a jihar maraɗin duk da hawan farashin da wasu suke kuka a kansa masu amfani da shi na shirye nasu sauya lasisin nasu wakilinmu muhammad mamman ya firanta da wato Darikta ibrahim halidu sai ya ce a cikin wannan sabon tsari an samar da kayan aiki a nan jihar maradi ana shirya takardu ne a ajiye takardun a ofishi na jiha amma can yamai ne suke fitar da lasisin kafin tura takardun a yamai muna tsara takardun da kuma tattara bayanai ga duka masu son lasisin inda muke turawa kai tsaye a cibiyar ta yamai inda a can akwai masu bincike sai su fitar da lasisin lasisin ya yi kwanaki biyu zuwa uku da aka tsaida muna jiran irin matakan da gwamnati za ta ɗauka. Haka zalika a jihar Zandar akwai ɗumbin masu bukatun canza lasisin su farmi kenan ya zama wato na domin ya zama na zamanin biometric tsarin da aka dakatar zuwa ga ma'abu ma bukatan wato daraktan mai ma'aikatar sufuri ta yankin na tambaye su da su yi haƙuri kamin sabon umarni ya fito ga bayanin da adamu halidu ya ma wakilinmu mustapha mamman sani. an umarce mu ne tun gajiya mu tsaye da yin wannan sabon lasu kenan fermi biometric din na zamani saboda an samu rashin jituwa abokan aiki da abokan hudanmu yanzu abin da muka son al'umma ta gane kuma ta kwantar da hankalinta wa'anda ba su ba da biya kuɗin su ba kasu zo wajen biya saboda an ce a dakanta bakwai guda yanzu da ya huce a nan ga wannan aikin wa'anda suka basuwa mun basu wannan takardar ta shaida sun biya in wajen polis ko gendarmerie suka tsaya da su control wannan ita ce shaida takardun su na wajen mu rage musu wannan wannan abin tun take yanke muka ɗauki waɗannan matankarnin in an samu matsala ma a kire mu lalle za ba da bayani farmi ɗin in ya wajen mu sai mu ce lalle tunda wannan etiquette din ba ta samuwa ne in ba wajen mu ba amma su kuma waɗanga masu bida su kwantar da hankalinsu. Idan kuna tune a cikin labarunmu na da suka wuce wato jami'in kula da kuɗi na kwamin ɗin walam ya kuka da rishin samun a canza masa fiye da jika 250 kuɗin sefa cangaran-garan da suka lashe da 'yan kasuwar garin suka bayar kuɗin da ya buƙaci wato bitalmanin ƙasa ko kuma reshen besiyawo su canza masa wani magabaci na bitalmatin ƙasar wato da bai so a bayyana sunansa ba wanda wakilinmu ya tuntuɓa a nan yame ya nuna cewar bitalmanin ƙasa bai da hurumin canza kuɗaɗen da suka lashe su ma tattara su ne suke su aika su a besiyawo ita kaɗai ke da hurumin canza su wata majiyar kuma a nan dai bitalmanin ƙasar ta nuna cewar komi lashewar kuɗaɗen ko da kwandala ce ko ɗin ko takarda ta banki bai sayawo kulliyomin wato ita ce ke amincewa da canza su. Sakamakon jimilla na jarabawar bakaloriya aji na 2018-2019 a ƙasar Nijar har yanzu ana jiran wallafarwarsa maluman sun rasa gane wato komi yasa har yanzu ba a bayyana ma 'yan ƙasa ba sakamakon haka dai mai shiga tsakani na haɗakar sandikar maluman sagandari da ba da horon aikin hannu ya bayyana ga furcin da haruna sumaila mai ga yayi. c'est inédit parce que abin mamaki ne saboda mu da muke masu duba jarabawar dukan mu mun koma gida shugabannin alkalai sun mika sakamakon abin da ya rage shine sati biyu kenan da muke jiran a ba mu haƙƙin mu bamu san ko da me yasa har yanzu ba a wallafa sakamako ga jama'a ba muna da alkalan jarabawa 49 a nan yamai a cikin ƙasa su 100 kowa ya koma gidansa sati ɗaya bayan haka ya kamata a wallafa wa jama'a sakamakon idan kuka karasa wani aiki yana da kyau a ce ga sakamakon abin da kuka yi ko da abin bai yi wa gwamnatin jamhuriya ta bakwai daɗi ba ya kamata a wallafa sakamakon même si cela n'est pas au, au goût des autorités de la 7e république il faut, publier les résultats A wani bangaren kuma ɗaliban jami'ar Yamme ranakun Talata da Laraba sun yi tataki domin su nuna rishin jin daɗinsu dangance da latin da aka sa wajen biyan allowance ɗin nasu zubi na biyu latin da ya kwashe wata hudu don a su aza kashedi a kai wato ɗaliban suka wato dance gadar farko wani ɗan lokaci a cewar babban sakatarin ƙungiyar tasa wato ga abinda arifa hassan ya faɗawa maryama jallo Mun shiga makara na tsawon kimanin watanni hudu. Gwamnati ta yi alkawalin biyan alawus kafin a je babban hutu. Sai dai kash 'yan tsangayar ilimin aikin likita kaɗai ne ake nan gabiya. Alhali tsangayoyi bakwai muke da su. Damuwar mu ita ce yaushe za a kammala biyan tsangayoyi shidda idan sai an ɗauki sati biyu kafin a biya tsangaya guda. Mun tuntuɓi ma'aikatar ministan ilimi mai zurfi. Minista ya ɗauki alkawalin ɗaukar matakai domin ganin an biya alawus kafin a je babban hutu. Wani batu kuma shine ma'aikatar Senu na son ta rufe wurare domin lokacin hutu ya gabato abu na ƙarshe ɗalibai na fatan su yi sallah tare da iyalansu akwai dama ga gwamnati na ta baiwa ma'aikatar anab kuɗi domin ta kammala biya to sai dai kuma gwamnatin na ci gaba da yin kunnen kashi mun ɗauki niyyar somawa da tare hanya idan ba a yi komi ba za mu tilasta mata canza ɗabi'a. Mohamed Ulgazwani tsohon ministan tsaron ƙasa a yau da sahi a birnin Nokjok aka naɗa shi shugaban ƙasar Mauritaniya, shugaban ƙasar Nijar Isu Mamadu da wasu takwarorinsa na wasu ƙasashe da shugabannin gwamnati sun halarci wannan sabgar abin tunasarwa sabon shugaban a watan Yuni na da ya shuɗe ya ci nasarar zaɓe tun karon farko inda ya maye gurbi Muhammad Ould Abdulaziz wanda ya yi shekara goma sha ɗaya kan kujerar mulki. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da digo uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba tasa'in da bakwai da digo biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba tasa'in da bakwai da digo biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba tasa'in da shida zangon FM. Studio Kalangu. yanzu kuma sai rahoton na musamman a cikin kanto ɗin tasawa jihar maradi magidanta sun ba da gudunmuwa ta sa kai ga ba da kuɗi ko wata ƙadara domin tallafawa marasa lafiya da ba su da hali kusan miliyan hudu kuɗin sefa suka tattara muktar hamadu ya firanta da mai martaba mansur kane mai gizo ga zubin firar tasu. A yankin kanton ɗin Tesawa, kyauta ake ɗaukar nauyin masu ƙaramin ƙarfi a gidajen asibiti, wannan kuwa ta dalilin ƙoƙarin al'ummar yankin, in je sarkin Tesawa Mansur Kane mai gizo. Lalle azimin matsayin shekara gaba ɗaya mutane suna yawan kai da kawo wannan cikin gari suna yawo. mai wanci dai in sun kai yawo cikin gari ba samu ba taimako suna zuwa nan wajen muhada. Ko suna neman taimako game da sun kawo danginsu, iyalinsu ko sun kawo kansu likita game da ko kudin magani ko kudin mai na zuwa da magam ko maradi ko kuma kudin sarkar jini to wannan abun yana ta kai yana kawo wani abun bai kariya to sai Allah ya sa abin mun samu ga husa'a ta mu ce ma kowane magidanci ta hanya mai garin shi ko ta hanya mai ungoshi ko ta hanya haɗin shi kowane magidanci ya ba da gudunmuwar tiya guda min nauyin mutane da ke buskan shi ko mutum da ke cikin buskan kundi guda dai tiya guda an ka tambaya ta haci to wannan abun ya ba mu iko muka samu wajen gudunmuwa magidanta dubu takwas da wani abu kuma tare da gudunmuwar da mutanen gari sun ka bada na wajen kuɗi an ka samu wajen miliyan hudu da shika dari biyar da saba'in to yanzu wannan kuɗi da muka tattara muhammun shi mun kiran wata istashon nan gaban mataimakin prefe kuma gaban shugaban da likita tasa mun ba da abun ɗaukan nauyin dan malati wanda ya dokar kan shi mun ba da abun ɗaukan nauyin dan malati guda dari da hamsin banda haka nan mun sayi salka jini na manya mun su yi dubu na yara mun su yi dubu kuma akwai wasu dubu hannu suna nan muna nan muna shiga waɗanda sun bada in sun wanda muka bada in yan kare mu ɗauki wannan dubu mu ƙara balli kuma yanzu ana shirin shiga cikin lokacin masu cizon sabo to wannan shine tallafin da za mu yi saboda a rage ma mutane nauyin wasu abubuwa wanda suke damu su a lokacin da ba su lafiya. to sarki ko al'umma ta gane muhimmancin wannan fasaha. Eh, to lalle azumi muke tsammani da wannan fasaha za ta kawo sauki kwarai kuma za ta rage barance barance game da a taimaka mutane in Allah ya sa lambarin rashin lafiya da jaraba na ubangiji ya kasu na likita ta sa insha sauraro abun da ya sauka kenan a cikin labarun maraicen yau da harshen Hausa amma a maraicen yau kuma Muktar Hamadu da wa'anda ya gayyato za a za su tattauna ne bisa kan amfanin noman rani da aka samu shimfiɗar shekara a ƙasar Nijar wani kalubale ke akwai ina mafuta take wato a maudin dukkan a madadin dai dukkan abokan da suka kama mini wato labarin suka kai gare ku ni naku dan badan da Arlit malamin mun ke muku sallama ai saurare lafiya sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa